Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Asabar takwas ga watan Fabrairun shekarar da ashirin ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gomel. Amurka ta ce tana ta yin har dala miliyan 100 ga China da sauran kasashen da annobar coronavirus ta shafa domin shawo kan yaduwar cutar. a daidai lokacin da yawan mutanen da cutar ta kashe a china ya cira zuwa 722 sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ne sanar da hakan jiya juma'a yana cewa wannan sadaukarwa tare da tallafin miliyoyin daloli kamfanonin amurka masu zaman kansu suka yi ya nuna yadda amurka ke matukar jagorantar yaƙi da wannan annoba da safiyar jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya yaba ƙoƙarin shugaban ƙasar china xi jinping wajen yaƙi da cutar murar coronavirus a daidai lokacin da shi ke fuskantar suka a cikin ƙasar biyu bayan mutuwar likitan da ya fara gargaɗi akan barkewar cutar. jiya juma'a gwamnatin shugaba donald trump ta cire lieutenant kana alexander Vindman daga mukaminsa a fadar White House na babban masani kan harkokin kasar Ukraine bayan da ya bayar da bayanai da suka yi illa ga shugaba Trump lokacin binciken tsige shi da aka yi a cewar lauyansa. an fitar da Vindman daga fadar white house inda ya aiki da kwamitin tsaron ƙasa na nscec e a cewar lauyansa david freshman a wata sanarwa da ya fitar ya ƙara da cewa sallamar Vindman da aka yi ramuwar gayya ce kan bahasin da ya bayar tun watan nuwamba ne vindman ya bayar da shaida gaban 'yan majalisun wakilai a binciken tsige trump da aka yi inda ya ce trump ya gabatar da wata bukatar da bata dace ba a wayar da yi da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a watan yuli wannan kiran waya ne ya haddasa bincike kan shugaban kasar 'yan jam'iyyar democrat masu fatan shiga fadar white house bernie sanders da pete buttigieg na kankankan a ƙuri'ar jin ra'ayin gabanin zaben fidda ɗan takara da za a yi nan gaba sun kuma kara a wata muhawara da aka yi jiya juma'a kan hanyar jam'iyyar wato kan hanyar da jam'iyyar za ta bi domin ganin ta kayar da shugaban ƙasa donald trump Buttigieg tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana wanda ke sabon shiga ne a fagen siyasa ganin shekarunsa 38 kawai ya kare kansa daga zargin cewa ba shi da gogewa. Ya kuma nema Amurkawa da su zaɓi ɗan takara wanda zai bar siyasar baya a baya. Sanders mai shekaru 78 mai sassaucin ra'ayi yana yi wa Buttigieg kallon babban mai kalubalantarsa yana ta auna matashin abokin karawarsa da caccaka a wajen muhawarar da aka yi a birnin New Hampshire. Muhawarar da aka yi a birnin wato yana mai zargin kasancewar shi ɗan kanzagin manyan 'yan kasuwa ne. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya juma'a kasar rivers tuwana ta bayar da dama farautar giwaye a karan farko tun bayan da aka ɗage dokar hana farautar su tsawon shekaru biyar sai dai masu kare namun daji sun soki wannan mataki amma hukumomi na cewa yin hakan zai taimaka wa al'ummomin wurin botswana ita ce wato dai ita ce ta fi kowace ƙasa a duniya yawan giwaye wanda yanzu haka take da sama da dubu ɗari da talatin Ƙara yawan da giwayen suka yi ya sa gwamnati ta ɗage dokar hana farautarsu ta tsawon shekaru biyar a watan mayin da ya gabata. Cikin wannan makon jami'ai suka sayar da lasisi iri bakwai na izinin farautar giwayen. Kowanne daga cikin lasisin ya ba wanda ya saya izinin kashe giwaye har goma a tsawon lokacin farautar shekara 2020 wanda za ta fara daga watan Afrilu zuwa Satumba. sai dai ba a bar manema labarai sun shaidi yadda aka sayar da lasisin farautar ba amma da ɗaya daga cikin waɗanda suka sayar da lasisin ya faɗa wa murya amurka cewa an samu dala dubu ɗari biyu da hamsin a sayar da lasisin da aka yi tsarin kiwon lafiya ƙasar koriya ta arewa dai zai iya tunkara mu ba zai iya tunkarar munanan cututtuka masu yaduwa irin su coronavirus ba an tsara shi ne ta yadda zai amfani manyan jami'an gwamnatin ƙasar, kuma ba a wadata tsarin da kayan aikin ta yadda zai amfani sauran 'yan ƙasar ba a cewa wani tsohon likitan koriya ta arewa choyun ɗan ƙasar koriya ta arewa ne da ya yi gudun hijira yanzu haka yake farfesa a cewar bincike ta jami'ar koriya a birnin seoul ya ce koriya ta arewa tana cikin matakar damuwa kan cutar bara saboda tsarin kiwon lafiyan ba shi da inganci Labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. saurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa na wannan mako. Shirin ina za mu je shiri ne da ke zuwa muku a duk ranar Asabar a shirinmu na hantsi wanda ke duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara matasa waɗanda su ne manyan gobe domin duba rayuwarsu musamman ta fannin yadda za su ci gaba a rayuwarsu tare da neman maslaha ga matsalolin da suke fuskanta. A wannan mako kuma za mu yi dubi ne kan ire-iren abubuwan da ke faruwa da auren zamani wanda a yanzu matasa mata suka ɗauki wani sabon salo na kisan mazajensu ko saboda kishi shaye-shaye ko kuma dai wasu dalilai daban-daban. Don haka ne ya sa muka tattauna da wasu iyaye game da mahimmancin tarbiyyatar da matasa musamman ma a lokacin da za su yi aure sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Hadiza Kyari. kuka ji a farkon shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne kan batun ɗabi'ar da matasa ma'aurata suka ɗauka a wannan zamani wacce har takan kai ga kisa domin tsananin kishi ko kuma dai wasu dalilai daban-daban da ba su taka ƙara sun karya ba da ma yanzu haka ke son ya zama ruwan dare musamman ma a arewacin Najeriya kamar yadda za mu duba a shirin namu na yau sai ku biyo mu a cikin shirin za mu fara ne da hirar da wakiliyarmu madina dauda daga abuja ta yi da wasu iyaye mata akan wannan batun sunana hajiya salamatu ahmed raki farko abin da yake jawo irin wannan dama shi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa in za ku nema wa ayayen ku iyaye mata ku nema masu iyaye mata na gari reno na iyaye mata ne kashe saba'in in 'ya'ya suka lalace ko mazaje ne sukan danganta laifi uwa in ƴaƴa suka yi kyau uba sai ya ce na shi ne amma in suka ɓaci uwa ce mu mata mu sa mu a gaba kullum muna gaya musu Allah ya ce annabi ya ce muna ce masa abu kaza haramun ne abu kaza halak ne kiran da nake yi mu iyaye mata mu tarbiyyantar da kanmu in za mu aurar da mu matan ko mazan mu gaya musu auren nan ibada ce kar mu gwada musu leja ne na rayuwa ibada ce mu gwada musu rukunin auren matar a gwada mata mijin nan in yace yi bari ya bari kar su bari suna kallon sirrace sirracen wayoyin yan uwansu mu mata muna da rauni wata mata tana shiga waya an ta ga abu so sensitive to her life lokacin da shaidan zai zo ya dauke imaninta ta aikata wannan abu ba a sani ba a kula su maza su ji tsoron Allah duk wani abu da suke yi a waje in kaga kai ba za ka iya kare mutuncin matarka ba decent things a cikin wannan waya yana cikin abubuwan da zai kawo mana tarbiyyar mazan da matan yayi kyau amma tsoron Allah shine farko a gaya musu cewa Allah nan zai hukunci duk wanda ya kashe wani a ta tsoratar da su sunana Juliana Victor Liman wannan irin abin idan ya faru haka abin da mutum zai fara tunani shine wani irin gida ne wannan yarinyar ta fito wani irin tarbiyya ne aka yi mata gida kamin ta yi aure wani irin kawaye ne wani irin mutane ne ta yi tafiya da su kamin ta yi aure a lokacin da take tashiwa kamar irin budurwanta mamanta ta zaunar da ita ta yi mata magana ta yi mata gargadi batun a ce kamar da mai kyau da mara kyau kuwa yan da mu mata mun tashi da da aka yi mana tarbiyya ba shine yanzu yan matan zamani suke da shi ba ka ga yarinya yanzu kana magana sa ce mata maka kumputa age yarinya za ta yi magana tafi uwa kana ce a ana ce b kana ce daya ana ce biyu yarinya ta tashi da wannan irin halin har ta kai gidan mijinta to bata saurare iyayenta ba kamar wanda in sun je makarantar bodi nan in sun dawo ba za ka san irin halayen da sun je sun koya a can ba ka zan sun zo da wani irin hali kana tambaya yaro ka ce mishi je wannan ka ce wai senior age kana tambaya ka ce wai ai na wuce wannan lokacin wani zai dauki cewa ya so yana son yaron shi bai so ya ma yaron shi duka bai so ya taba yaron shi don bai sa abin da zai taba yaron ka in ka sa yaro a cikin wannan hanya kana lalace shi ne yaro ya yi abin da ba shi da kyau ka kira shi ga ja mishi kunne kamar inda kika ga mun cewa wata ta doki wuka ta yanka mijinta irin su ne ba su abin tarbiyyan iyayensu daga gida amma ka ga wanda in ya saurari iyayen shi to ka ga zauna shekaru da shekaru ko suna da damuwa da mai gidan ma ba za ka taba sani ba ko suna da damuwa da da iyalin mai gidan ma ba za ka taba sani ba na kuma tuntubi wata matashiya wato fa'ika nasira abuja domin mu duba yadda take kallon wannan batun. E to ni a gani na matsalan da yake jawo wannan abubuwan shine ba ma faɗa wa kanmu gaskiya ta fannin muna son komai ya zamo namu kuma ba komai bane ya kamata a ce e dole ne sai mu kaɗai bane muke da shi ba namiji a musulunci addini ta yarda ya auri mata har hudu sannan ta ce idan har ba zai yi adalci ba to ya auri daya kuma mun manta da wannan fannin ta addini mun ɗauki kishi na rashin hankali mun ɗaura wa kanmu muna ganin ai mijin mu ne ba mu yadda yi ma'amala da wata mace ba har ya kai gama ya kawo ta cikin gida a matsayin matar shi ta biyu ko ta uku ko ta hudu sa'an nan kuma akwai rashin tarbiyya yana kawo wannan wato matsalan inda idan yarinya har ba ta samu tarbiyya mai kyau ba ta tashi ne watakila a gidansu ta ga ana yin haka ta ga mahaifiyarta tana haka ma mahaifinta to ita ma sai ta ɗauki wannan ɗabi'ar tana ganin a idan ta shiga cikin gidan mijinta ita ke da iko da shi ita ce za ta tsara mishi wato abubuwan da zai yi saboda a nata jin daɗin ba jin daɗin shi ba nan ake samun matsala. Kuma sauraro ana muka kawo ƙarshen shirin na ina za mu je matasa na wannan mako idan Allah ya kai mu wani jiko za mu ci gaba da shirin inda za mu ji daga hukumomi da kuma masana game da hukuncen-hukuncen da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'u ta kisa tsakanin ma'aurata. Yanzu a madadin ita Madina Dauda sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. agai gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha ma'azu. wani al'amari da ya faru a makon jiya kuma ya ɗau hankalin jama'a shine batun yanke wa maryam sanda hukuncin kisa bisa rataya wannan shine akalar shirin namu a yau mun karɓi bakoncin wasu mata biyu bari fara da ke malama rabi a yadda nake gani mm. ya sa maryam hatta aikata wannan kishi kishi babban abu ne in aka ce kishi to kat kenan ƙarshe kenan kuma mu mata mun ɗauki kishi kama hauka. Malama Zakiya. Isu eh, gaskiya da nima ne abin da zan iya faɗi kenan zan iya da kishi sannan da rashin haƙuri. Mm. Da janyo mm. ta har faɗa da cikin wannan hali ne kuma da kuma rashin wanda zai ba ta shawara ne mata nasiha akan abin da halin da take ciki saboda ta riga ta aikata abin da zuciyarta ta bata ta aikata a lokacin ba za ta saurari kowa ne ne ba ta wannan shawarar ba ai ina maganar kan ka ta aikata da a ce ta nemi shawara ko ta zauna ta yi tunanin shin in na aikata wannan abin ne zai faru da ni ya haƙuri amma zan ɗan sako wani abu ai maganar ta zauna ta yi tunani duk ta taso ba saboda a wannan lokacin idan ta arfe yake ba ta ji ba ta zani ya dace mata su rika irin wannan kishi? A gaskiya mata bai kamata su dinga wannan kazantacciyar kishin ba saboda bai dace ba. Hmm. Ki kokari su dinga kontrolin kansu ya zama na sun zauna sun yi tunani. Aikin da na sani baya da daɗi. Ba daidai ba ne mata su ɗau mugun hukunci a hannunsu wanda za su dawo daga ƙarshe suna da na sani. Zakiya? To, ni ma da abin da zan kara a kai abin da ta faɗa hakan yake ya kamata da abin da za su yi su duba su gani su yi haƙuri ƙarshe idan mace ta yi ma ta da hankalinta akan irin wannan abin sai ta zo ƙarshe tana ji tana gani ko da ranta ko ba ranta kuma a zo a yi abin. Mm-hmm. Ya kamata ta fara tabbatar da cewa in eh, abin hakan ne ko ko ba haka ba ne ba. Sai ta nemi zauna da shi sannan yawanci abin da yake ma janyo haka mu mata rashin haƙurin mu sannan da bincike ka dinga yawan bincike ka bincika wayan muji idan har mace za ta wannan ka ɗauke kanta daga kan duk wani abu da yake za ta zauna lafiya. Rabi. Na farko dai ma zargi kwata-kwata ma baya cikin addini kuma zargi in har akwai zargi a aure ma auren nan zai tafiya su mutu. sannan na biyu kina zuna da mijinki kina zargin yana neman wata a waje me ya kamata wani mataki ya kamata ki dauka magana bincike sai ki je ki binciko ma kanki abin da zai hana ki bacci da shi shine zaune da mijinki kun yi aure ne bisa amana kun yi aure ne akan zaki rike mishi amana zai rike miki amana duk da wani namijin ma in katin tare shi da magana zai iya karyatawa ya ce ba haka bane ko ya miki karya ko ko baya son ya bata miki rai mm. to amma fa na daya mu mata sai mun makan mu tunani mun makan mu faɗa cewa mm. mu ba mu kaɗai muke da shi ba Allah ma ya ce namiji ya auri mata hudu mm. to idan muka sa samu ran wannan mu kaɗai za mu zauna da shi to akwai babban matsala akwai kalubale a gaban mu. in mun hana shi ya kawo ciki to zai nema waje idan har aka ce da gaske tsakani da Allah ciwon ki nawa ne idan kika san cewa na mijinki yana neman wata ya kamata ma ki kushe ne da farko? Malama Aisha gaskiya magana da zan gaya miki shine muna da individual difference ma'ana tunani wata fa kishin nan ya fi na wata mm. wata fa so take ita fa mijin nan nata ne ita kai ba tare da ta yi sharing da wata waje ba. Haka. To amma in aka dawo ciwon ya mace na ya mace ne bai kamata a ce mijinki yana neman wata waje ke kushe ta ba. tsakani da Allah nake faɗan shi mm. saboda in kika duba kika hanga an baki haihu ba kina da 'ya'yan yan uwa ba za ki so wani ya je ya yaudare su ko ya tsaya yana bata musu lokaci ba tare da auren su zai ba to in kika wannan tunanin kika sa ranki a cikin ruwan sanyi to sai ki bashi wannan shawarar amma da wahala <laughs> da zafi amma sai ka dinga zuciyarka gaskiya abin da malama ya fi faɗa ni ma gaskiya ina kan shi yana yin addu'ar kan cewa Allah ubangiji ya haɗa kansu ko ya ba su zaman lafiya tsakanin su komai zai daidaita akan bayyani wata a waje wani ya kawo mata cikin gida idan kana tunanin kai wani ba zai zo inda kake ba Ke kai kuma naka kana so zai je inda wani yake kuma kana son a kyautata masa ta da na sani mm. da idan da ba da na sani ba da gangan ta yi za ta bar duk wani evidence da zai kama ta cewa dumudin ta yi wannan amma da hankalin ta ya dawo sai ta ga abin da ta yi ba ta kyauta ba sai ta yi kokarin duk wata shaida wadda za ta fito da shi a kama ta da laifin ta yi kokarin kawar da ita to mm. kin ga ko a nan wurin zuciya ta kai ta ga halaka. Gashi a daidai lokacin da ake yankewa ita Maryam hukuncin wata matashiya ita ma ta aikata kwatankwacin irin wani. Kamar da eh yadda gaskiya magana kuma za mu ƙara cewa mm. shine mu mata muna ɗaukar hukunci a kanmu. Mm. Shin waccan da ta daɗa ma mijinta wuƙa har lahira yar malumfashi an yi bincike ne mijinta ya mata har ta ga wannan. Sannan na biyu kamar yadda na gaya miki muna da individual difference kowanne da irin halin shi mm. kuma kowanne da irin kishin shi mm. wani irin tarbiyya ya kamata mata su yi koyi da shi abin da zai ce aiki mata su gaje su koma makaranta su nemi ilimi a ilimi na addini za su ga irin rayuwa da bazan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi da iyalansa da irin kishin da su suka nuna mm. ya kamata a kira ga mata don Allah don annabi ta aje wannan kishi wannan kishi ya yi ya zama abin da ya zama ya ma wuce kishi mm. ya za ka nemi ran mutumin da kake zaune da shi ya baka ci ya baka sha ya baka sutura ya kula da kai ya kare ka kuma daga ƙarshe shi ne za ka gani a ƙasa ka daɓa mi shuka to ai abin ya kai wani mataki. Zakiya kina da abin da za ki a kai. Da kuma ni abin da da zan ƙara faɗa a kan shi ne in dai har za mu rage wannan titin komai zai daidaita duk abin da muke tunani kan cewar ko za a kwace miji ko menene duk ba haka bane ba. idan har muka san yadda za mu tafiyar da rayuwar mu ta gida mu zauna lafiya da abokanan zaman mu duk komai zai zama ya wuce babu tashin tashin. Yanzu bari muku tambaya ɗaya kun tausaya wa Maryam Sanda idan kun tausaya mata me yasa? Ta yi nadama aikata abin da ta aikata. Ta yi kuka, ta yi kururuwa, ta kira Allah. Na tausaya mata amma don rashin kyauta ba ta kyauta ba. Amma ciwon ya mace, ya mace ne. Allah ya yi mu da tausayi da jin kai don wannan mummunar kaddara ce. Eh. kyana na tausaya masa saboda halin da ta tsinci kanta abin tausayi. Sai dai fatan Allah Ubangiji ya yi mata rahama da ya ce mata kurakuranta. Ya kabba ya sa kuma nadamar da kai mm. har cikin yanta sai nadama. Kuna gani akwai rawar da iyaye mata za su iya takawa a irin wannan hali na 'ya'yansu? Iyaye suke taka babban rawa a cikin al'umma. Mm. Sabida uwa ita take tare da ita, mm. ita za ta fahimci yaya halin ita yake. Duk da idan 'ya'ya suka fara girma a zamanin yanzu kafin sukan canja halayya amma kuma duk da haka uwa in ta lura ta tsaya ta sosai za ta gane cewa ita ta faɗa cikin wani yanayi sannan kuma muna koyi ne wasu abubuwan muna koya ne daga gurin iyayenmu shawarar da nake bada shi ne iyaye su ƙara matsowa da 'ya'yansu kusa da su shine duk wani abu da yake damunta ya zama na ta zauna da mahaifiyarta ta don duk duniya baka da mahaifi baka da kamar shi kuma duk duniya shi ne zai iya rufa maka asiri kuma uwar ya zamana ta zama mai adalci da mm. kuma duba su ma wasu ya'yan ya'yan wasu ne mm. ake son kai a wurin a'a mama mijina na ina zargin shi yana neman wata a waje ki nuna son kai a aiki ki ce to a mishi kaza a'a masu iya magana dai sukan ce tara tare da mata ita maryam sanda yanzu ta san hukumarta amma a halin yanzu mata nawa ne a cikin al'umma suke da zuciya irin wannan ko kuma za su iya aikata irin wannan laifi kuma sauraro iya abinda lokaci ya bamu damar kanmu kenan a cikin shirin namu na sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka har shirin ya zo a gare ku musamman ma bakin namu sai Solomon Abu wanda ya haɗa mana shirin. Ni Aisha Mu'azu ke muku fatan huta lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Zan bayyana ra'ayina ne yau game da taron 'yan majalisa suka kira hukumar sojoji ta Najeriya. Kuma a wannan taro a waɗansu rahotanni sun ce sun bayyana cewa su sojojin suna magana cewa akwai rashin makamai da ke tattare da su. to abin da yi hakika akwai abin dubawa kuma akwai abin mamaki a ciki ya kasance cewa kamar hukumar sojoji ta najeriya da irin kuɗin da ake ware wa tsaro ake ware wa sojoji kuma har yanzu idan ka duba sojojinmu ba irin bindigar da suke rikewa sai ak-47 wadda take a ƙasashen turawa wannan bindigar ta zama tana gidan tarihi ne assalamu alaikum sashen hausa radio america suna na bishir baka auren auta yan albasa katsina taranci a najeriya hakikan gaskiya mun ba mu sojojin Najeriya da 'yan sanda dukkan ma'aikatan Najeriya irin kokarin da suka na kai harin nan na kashe jami'an da aka na boko haram mutum ɗari biyu da hamsin wannan abin ba ne kuma abin da kamata tun farko a ke an ɗauka kenan saboda duk abin da a yi na gwamnati na sasanci da abin nan an yi to tun da mutanen nan sun iya kuma ba shi ƙarin gwamnati ba dama abin da gwamnati kamata ta ce ta yi kenan kamar irin kalaman da gwamnati kaduna da an gama sashen hausa na rediyo america da kuke ba mu dama muna haɗin harkacin bikin mu a wani rediyon Assalamu alaikum sashen Hausa na Murai Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka suya da mutumin Najeriya ina kira ga Dole Kiran. Ba wani ci game da wani karin jini inda ka biya mu Amerika bayan bakin jini ba wani ci gaba da ka kawo mu Amerika bayan bala'i da yaki da matuwa a duniya ba baki daya. Don haka mu ba ma fata ka ci zaɓe saboda ba wani aiki gaban da za a kawo wa bayan kiyayya da musulmi a duniya ba su daya abin da daidai wanda aka samu ko da shi kirista ne ko ko da shi ya barure ne ba ya kawo zaman lafiya a samu a zauna lafiya a duniya zaman lafiya lallai na umarni Allah ne amma shi ma shugaba idan yana son zaman lafiya a duniya kai ya dinga sa ana fasari da ta'addanci da kashe mutane da makamai da bakin da kulle-kulle a zauna lafiya kowa ya tsaye sa. ina ba ta Allah ka ba mu zaman lafiya a duniya ke daya magana alhaji musa a amir sarki ya kirin najeriya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana ma na madorin jihar jigawa najeriya ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da al'ummar najeriya waɗanda suke cewa shugaban ƙasar muhammadu buhari ya gaza game da samar da tsaro a arewacin najeriya to hakika mai girman shugaban ƙasa ya yi iya ƙoƙarinsa domin harkar tsaro ta sami kuma ko ba komai harkar tsaron ta sami idan ka tuna da abubuwan da suka faru a baya a biyu da 2014 Assalamu alaikum. mai magana alhaji hayatu mazaunin a kwata gwada lokar ganin mire an kuɗi sanin sako na amin tambar sun bacci ka kai kwarka yan lokar ganin ɗin gada wallahi kallakawa ba su bacci yau in kana da dabba ko wace iri yau mutum ba shi kwana sai dai in ya sa cikin ɗaki wallahi barayu sun sha mai lokar ganin ɗin gada kai kuma barayin ga wallahi kowa ya san su daga sarakuna har bisa uwayen ƙasa gada kowa ya san su wallahi yaran ga an ga ta ɗaukan mataki yau jakin da za ka ɗauka ruwa ba su bari kwannan ɗakin yara ba su bari Allah ka kawo musu sauki lokar zama ɗin gada. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. VOA Africa.